a jama'a an banci hadisin nan ko wannan dogon hadisi da muka karanto yana karantar da mu cewa wato yana da kyau lokacin da mutum zai yi zikiri ya yi alwallah mi asirin yin alwallah lokacin da za ka yi zikiri domin ka kasance cikin hali na tsarki an gane ko idan kana cikin hali na tsarki to ka ta samu karbuwa a wurin Allah abuna mai sauki abuna mai sauki saboda kana cikin yanayi na tsarki jama'a an fahimta ko dan haka a alwala tana da muhimmanci kwarai da gaske lokacin da za ka yi addu'a sannan a addu'a tana daga cikin mai zikiri kun ga zikirin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin nan menene zikirin addu'o'in da yayi ai ba tasbihi ne yi ba ba tahmidi yayi ba ko menene yayi addu'a ashe addu'a'u min az addu'a tana daga cikin min tana daga cikin zikiri Allah ya ganar da mu a ah, sannan wani abu da na hango cikin wannan karatun da muke yi wato sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. mutane na wayanda sun san mutunci da darajar junansu an gane ko so da yawa mukan ji sai a ce wani mutum ya zo wurin manzo Allah ya yi kaza ba su hadin suna ne kaji ji an ce ja rajulun ko ja a arabiyun Wayanga da kaji ana ambata cewa sun taho suna ɗaya daga cikin manya-manyan mi sahabbai amma ba a ambatan sunansu ƙarar a wannan lokacin saboda abin nan da ake son a ambata in an ka ambaci sunansu kai kajiya ga hili za ka ɗauka a cewa ne dama bai sa addini ba ko da ya yi kaza saɓanin irin ɗabi'a mu kun gamu mu ba da ɗena muka yi mu ga mutum ya wani abin da ba daidai ba ce ai wane na ya yi ni ya yi kaza Allah ya ganar da mu ladabi na hudu daga cikin ladubban wato zikiri shine istihdaru azmatillah bijirowa da girman Allah a cikin zuciyarka inda zikiri lokacin da zaka yi zikiri ana son mutum ya halarto da min da girman Allah a cikin zuciya ta zan kana ganin girman Allah lokacin da zaka yi zikirin nan qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce zalika wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal bayan Allah subhanahu wataala ya gama kididdigo kididdigo abin da yayi ma mu'minai na ni'ima can a cikin suratul hajj ko sai ce zalika wannan wa man yu'azzim sha'airallah duk wanda ya girma ya girmama wato alama ta addini na Allah duk wanda ya girmama wata alama ta ibada alama ta bautatawa Allah to fa innaha min taqwal qulub wannan girmamawa da ya ma wannan sha'ira alama daga cikin alamomi masu nuna ana bauta Allah to wannan girmamawa da ya mata min taqwal qulub yana daga cikin jin tsoron ne jin tsoron Allah Zuciyar ta gwada tana jin tsoron Allah shi yasa kai mi ka girmama shi da haka in ka ga mutum na girmama sallah to ba wai sallar ta haka girmama ba wa yake girmama wanda ake yin sallah domin shi in ka ga mutum na girmama littafin alkur'ani ba wai rubutun littafin na girmama ba kana girmamawa wanda ya yi magana jama'a an fahimta in ka ga mutum na girmama masallaci to ba wai ginin masallacin na haka girmamawa saboda babba na an yi mai henti mai kyau an yi mai design ba a yana girmama shi ne saboda girman mai mi jama'a an fahimci wannan wa qala har yanzu Allah madaukakin sarki yana cewa innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun innamal mu'minun malaman balaga suna cewa kalmar innama lil hasd ko ko ihsas kaji an ce innama taƙaitawa ne an takaita bakin wannan da zaka ji an ambata shi ɗaya na duk wanda bai shigo ciki ba to ba da shi ba jama'a an fahimta ko to sai Allah ya ce innamal mu'minuna abin sani wayanda an mu'minnai kawai duk wanda bai hado cikin su ba fa to kai haji ana ina masu imani sai ya daga hannu ne ki sani ba da shi ba innamal mu'minuna abin sani wayanda an muminai kawai alladina idza zukira Allah sune wayanda da sun ji an ambaci Allah da sun ji an ambaci Allah wajilat qulubuhum to su za su za su kada zuciyarsu za ta hirgita za ta raurawa saboda girman wa girman Allah amma ka ji ana cewa wani don Allah ka bari sai ce in kai adda wuta kaɗani ko a ce Allah subhanahu wata'ala ya hana ce to najiya kabarinka daban na daban ko ba hakan na ba lokacin da an ka ambaci Allah marmakon ka dibi girman Allah ba girma ne har kallo ba girma wanda ya faɗa ba magana har kallo ka faɗa birkice Allah ya kare mu saboda haka su muminai da sun ji an ambaci Allah za ka ga zukatansu wato sun sun samu jin tsoron Allah na ya shige ta zuciyar za ta raurawa wai za tuliyat alaihim ayatu kuma duk lokacin da ake karanta musu ayoyin Allah ana faɗa musu hukunce-hukunce na Allah zadatum imanan wannan abin da ake karanta musu yana sa imanin sai yana mi yana ƙaruwa dan shi na in kagga mutum na zuwa makaranta yana karatu ana karanta mai Allah littafin Allah ana karanta mai maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haga ya canza ba to akwai matsala ga dukkanin alamun bayani abu bai da rabo in kaga ana karantar da kai doka ta Allah ana karantar da kai ayoyin Allah hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa ka shirya ba to alama ta gwada baka da rabo amma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wani abun takaici abun mamaki da wasu daga cikin mata matan cikin gari nika niyo ba ku ba don ku Allah ya kare matan cikin gari nika magana masu kallace-kallacen fina-finan hausa Da masu karatun sadirul awali an sa sadirul awali na ko tatsuniyoyi ƙagaggun labarbaru littafan nan da ake yi na na shaidanci na soyayya sai ka ji wani an ce wai wai inda so da kauna in so ya yi so naira ba ta zo kuma karya ta wallah ba gaskiya na ba sai haga an kashe dare an ɓata dare ana karatun wayannan littafan an ɓata lokaci in ka yi magana ka ce ne ko wance me yasa ki yasa ce wallahi ai muna ɗan samun abubuwa masu kyau ciki ka ji wai wanda ga zuwa makaranta ma ana mai tafsirin Qur'ani bai samu mai kyau ba nan ana karanta mai hadisi duk bai sami mai kyau ba sai da ya karanta inda so da kauna can na zai sami mai kyau kada Allah ya shirye ka in dai sai can za ka samu shirya to kada Allah baka ita ko ba haka haka sai dina Umar yace ba yace wanda wanda Allah da manzo ne da basu shiryar da shi ba to kada Allah ya shirye sai wannan abun mamaki ne abin takaici ne ya jama'a a ce wai kana zuwa makaranta kana karanta alkur'ani kana karanta hadis san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana karanta maganganun magabata amma duk bai sa wai ka gyara halinka ba wai sai ga karatun littafan sheme tatsuniyoyi wai can nawa zaka samu shirya ka dai samu banna da halaka Allah kiyaye Allah ta'ala ya ce wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan ana karanta musu ayoyin Allah zadatum imanan ayoyin nan suna sa imanin sai ya karu wa ala rabbihim yatawakkalun sannan ga ubangijinsu suka dogara ba su dogara ga kowa ba dan haka wanda ya dogara ga wani wanda ba Allah ba ya faɗi birkice Allah ya kare mu wa bashiril mukhbitin Allah ta'ala ce kai bushara ga waɗannan masu mai da al'amarin su ga Allah waɗannan da ganin girma Allah waɗanda ya ambaci sunan Allah an karantar da su dokokin Allah hankalinsu yana tashi su bi dokan nan ta Allah sahu da kafa to kai musu bushara allazina idza zikrallah wa'annan da idan an ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatansu suna jin tsoron Allah wasabirina da wa'anda suke yin hankuri alama asabahum bisa ga abinda ya same su saboda ita rayuwa da kuke gani jarrabawa ce in ka ga Allah ya yi ka talaka jaraba kana akai ba kaunar ka bai yi ba in ka ga ya yi ka mai kuɗi jaraba ka ake yi in ka ga an yi ka mai kyau jaraba ka ake yi in ka ganka da muni jaraba ka ake yi kowa cikin jarabawa ake kuma abin da ake bukata mutum ya yi mi ya ci jarabawa saboda haka kakkai tsammanin wai dan kana zuwa makaranta wai dan kana karatu don kina sa hijabi har kasa shi na wai ki da matsala a ba shi yiwa Allah ɗaya abai da matsala eh, in ka zauna ba ka da matsala to kun zan daidai da Allah ke. saboda haka dole Allah ya jarrabe ka yau da daɗi gobe da ciyo gobe kai dariya ga ta kai kuka dama haka duniya take to shi al'amarin momini abinda ake so da mai daɗi da mai ciwo duk wadda ta zo mai to sai ya zamanta ya ci ribarta ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair in asabahu khairan shakara ko wa in asabahu darra sabara fa kana khairul la akwai al'ajabi akwai abin ban sha'awa ga al'amarin mu'mini shi mu'mini in alheri ya samu sai haga hinawa Allah godiya hinawa Allah godiya saboda ya san wa bashi Allah ba zai yi mutunci bai cewa ai saboda ilimi ne ko saboda kokari ne ko saboda kaza ne a ya san Allah ne ya bashi haka nan idan mummuna ta same shi to ba raki shi kai ba hankuri yake bai yi ta raki yana ihu yana so wani na sun kai min kaza wani a sanadin a bai wannan ba alama ce ta mai imani ba saboda haka mu zan masu hankuri ga abin da Allah ya jarabe mu da shi ita jarrabawa ta duniya ba ta karewa ga wanda a momini la ya zalin mu'minu fi bala'in haka manzo Allah yake mumini baya gushewa yana cikin mi jarrabawa fi malihi wa nafsihi wa waladihi ko eh, a cikin dukiyarka rayuwarka ɗanka hatta alqallaha wa ma alaihi khadiyatun har sai ya haɗu da Allah bai da mi zunubi ko gura da aka ce ga wani jarrabawa ta yi uwaye ne uwaye za su zama mai hitina wani jarrabawa ta ɗiya ne ɗiya ne a hitina ta wani sai a haɗa mai duka wani jarrabawa ta iyalai ne wata jarrabawa ta mijinta wani jarrabawa ta ‘yan uwa ne wani shi karan kai ne shi a jarrabawa kai ne ko babu su to me ake so gare ka a matsayin ka na mumini duk abin da Allah ya jarrabe ka da shi kai hakuri. shi yasa Allah ce wa sabirina alama asabahum da masu hakuri akai abin da Allah ya jarrabe su da shi talauci ne rashin lafiya ne matsaloli ne na rayuwa duk abin da Allah ya jarrabe ka da shi sai kai me kai haƙuri wayanna Allah ya ce ai musu bishara akwai alheri zai biyo baya da yadda Allah wal muqimina sala haka nan masu tsayar da sallah su ma ai musu bushara akwai alheri mai yawa bari mu faɗa muku wani abu duk wanda ya hika kai goshi ne ƙasa wallahi sai ya shika daraja wani Allah ku kiyaye wannan duk wanda ya hika kai goshi ne ƙasa ko da yaushe cikin sallah yake sai ya hika haske amma ina ce haske ba yana ne haske irin na ɗan Najeriya ba don shi hasken ɗan najeriya a gane ka da kuɗi ko ba shi haske wani najeriya ba shi nake nihi ba ma'ana zai yi ka kasance a cikin ayyukan alheri za ka ga allah ya zamo mai ji ne ya zamo mai gani ne ya zamo mai hannu ne ya zamo mai ƙawahu ne komi da yake yi sai ga cikin yadda allah yake yi da haka mu kiyaye sallah wa min ma razaqnahum fiqun sannan kuma da abin da mun ka arzikta su da shi ba arzikin wani ba fa ba arzikin wani ba nasu nasu nasu nasu kun fahimce ni abinda mun ka arzikta su da shi wanda an nasu yun fi kuna suna ɗiba ta su yi su ciyar su ba wanda bai da to ina ta ga baka an kai an kace ka ba wani ka hana mai ta ka kai Na ka arzikin ma Allah ya ce ka ɗiba ka yi min ka ba wani to ka gaza ba da naka kuma wani ya bayar ya ce a bawa da kai rike ko kan raba biyu to miya matsayinka Allah ba mu ikon gyara halayenmu Allah ba mu ikon kiyayewa ladabi na biyar istihbabul buka'i inda zikirillah ana son mutum ya yi kuka lokacin da ya ambaci Allah ko ya tuna da Allah fil khalwati wato a boye shi kadai ba tare da kowa ba misali ka zo kwanciya da daddare dama ba a an ce hasib na saka kabla an tuhasab eh, ka fara farawa kanka hisabi ka aima lokacin da ka zo kwantawa sai ka tsaya ka yi tunanin ayyukan da ka aikata yau na alheri guda nawa na ka lissawa su sai ka lissawa na shari ga su ko guda nawa na in ka gana alheri sun yi yawa to kawa Allah godiya ba kokarinka na ba Allah na taimake ka in ka ga masu muni sun yi yawa to kai kuka domin zunubanka kai kokari ka yi min ka gyara to lokacin da kake banta ka tuna da wani abin da kai ba daidai ba ka tuna da laifukan ka wurin Allah ka hushe da kuka to ana son wannan sayyidina Umar Allah ta'ala ya yarda da aikin sa ya kasance wani lokaci idan yana zaune tare da sahabbai yan uwa ne bayan yana khalifanci wani lokaci sai a gaɗe yana ta dariya ba tare da wani yayi magana ba ba tare da wani yayi komi ba wani lokaci sai a gaɗe yana ta share kuka yana ta zubar da hawaye to kun san su sahabbai da ma mahi gaba ɗayan su ma ba mahi yawa ba yan katta kwana nan da duk sun haga abu sai sun yi mi sai sun tambaya tun manzo Allah na raye don kasu ta hida kullun wani cikin zuciyarsu duk abin da sun ha gani sai sun yi mi sai sun tambaya saboda haka sai suka tambaye ce ya kai amirul mu'minin wai mina na sa wani lokaci maganka kana dariya wani lokaci maganka kana kuka me ke haifar da haka sai ce ya ku yan uwana akwai wasu abubuwa da sun ha kasance gare ni guda biyu kahin shiga ta addinin musulunci ya ce wayan na abubuwan guda in tuna da shi sai ba ni dariya guda in tuna da shi sai sa ni kuka ya ce kun abin daga sani dariya mu shawa mun kasance kahin zuwa addinin musulunci muna bautar gumaka muna da manya-manyan gumaka cikin ɗakin ka'aba sannan kowace ƙabila tana da nata gumki wanda ake jingina ta garai. kowane gida suna da nasu gumki na musamman cikin ka'aba ce sannan kowane gida akwai gumki aje sannan kowane ɗaki mutum na da gumki sannan kowa yana da gumki ƙarami wanda aka yi mai shi daga tunkuza an san tunkuza ko lama azumi ta san tunkuza yawwa yawwa an gane ko da wannan abun da ake gule-gule <coughs> sai a kera ma gumki da shi a soye shi lahiya lau sai ka aji abinka in tahiya ta kama ka hewa wani wuri yi nesa da wanga a gida in bukata ta kama sai ka ɗauko ka aje ka ɗora roƙo ne haka suke yi to kuma su suna yin tafiya daga daga makka zuwa sham wurin kasuwanci suna tafiya zuwa sham wurin kasuwanci an gane ko suna yin tafiya guda biyu da lokacin zafi da lokacin sanyi an gane ko to da Umar wata rana sun fita wannan tafiya ta kasuwanci sai sun ka samu matsala ta rashin abinci ya yanke musu yunwa ta kai mai ko kaka ya rasa abin daga mai daɗi hina buƙatar abinci babu shi sai ya hidda wannan gunkin nashi da niyyar ya roƙai an gane ko don ya bashi abinci ya je ci gaba gare ya zura mai ido sai gane a ah, kai ashe ko shi fa abinci na sai ya balla hannu ya canyi ya ji bai isa ba ya koma balla wancan haka dai ya kama ha ya canya abi ne ce to wannan wautar duk sadda ya tuna da ita sai ta bashi mi ta bashi dariya jama'a an fahimci wannan ya ce to abin da ka sa kuka kuma shi ne Allah ya ce wa izal ma'udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat yayin da Allah zai tambaye karamar yarinya wadda an ka turbude da ranta mata Allah ya muku gata amma hawai har yanzu sakar karu suna suna kallon cewa wai wai mata wai mata bata da yanci wai su abin da suke so whatever men can do women can do even better Allah tsine mai yahudu da nasara wallahi da mace magana wai ki zama daidai ne kun san yadda ya an bar kuɗi aka raba gado wallahi haka da mutum ya mutu ya bar mata haka za a kasa su kawai kowa ya ɗuta shi ba magana a baki gado na ko ce tarika kiki kayan gado amma yau musulunci ya ce a raba namiji kaso biyu ke guda amma duk da haka na mata na ganin ba ya musu adalci ba kahin zuwa musulunci mutum guda sai ya aje mace hamsin ɗari duk mata ne na wadda ta ci bani ta ga bane ta matsu ta ji ba ta iya sai a daura mata farsa ce to in ki bani miliyan kaza ki zama da ki gaba kuma koda ta yi aikin da ta samu wannan abun ta bashi tana barin wurin na wani na iya koma sarbe ta to amma sai musulunci ya zo ya yi limitin ya ce duk haɗa maka komi matsayinka komi dukiyarka komi ikonka kada ka wuce mace hudu amma duk da haka nan wasu na ganin wai an yi zalunci don mi da ita mace ba a ce ta aure ta aure ta aure namiji biyu ko ta aure hudu ko ba haka wasu ga hudu ba to kun ji wanda mala yace yanzu namiji guda ya aure mace hudu duk su su ko wace ta juna biyu babu mai matsala ko wace an kaga tana cewa ɗanta ɗan wane na to kadara mace guda ta aure namiji hudu to ta haihu dan nawa na ta dibi wanda ya mata su ce shi adda akwai <laughs> adalci ciki Allah ya sawaka to shi ne sai umar ya ce shi Allah ya jarabce shi yana ɗaya daga cikin waɗanda sun ka turbuɗa 'ya'yansu da rayuwa ya ce to duk sadda ya karanta wannan aya kawo nan sai abin ya sashi kuka duk sadda ya tuna sai abu na ya sashi kuka to kun ga ai yana cikin sabon da Allah ya hada mana cewa radiyallahu anhum wa radwan yana cikin wayanda mutum goma wayanda manzo Allah ya bushara cewa ya aljanna na mu mun yadda Umar dan aljanna na ko ba ku yadda ba amma ku jiwa in ya tuna da abin da yana kuka to kai ko dan aljanna ba a ce ma ba amma ka kasa kuka akan zunubinka jama'a an fahimci wannan saboda haka yana ci da kyau mutum ya tuna da zunubansa ya zubar da hawaye ya yi kuka fafi sahihaini ya zo a cikin buhari da muslim ana bi hurairarta daga abu hurairar radiyallahu anu allah da shi nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce saba'atun mutane guda bakwai yuzilluhumullahu Allah zai musu inwa yuzilluhumullahu ta'ala Allah madaukakin sarki zai musu inwa fi zillihi a cikin inwarsa yawma la zilla illa zilluhu ranar da ba wata inwa sai inwarsa wata rana ce rana alkiyama akwai wasu mutane guda bakwai wayanda duk zahin na ranar alkiyama duk ranar nan ta ranar alkiyama da aka ce za a sauko da ita ga kanuwan mutane za ka iska kwanyen mutane tana tawarfasa wani zuwa ne sai ya kai mai ga idonsa wani ga gwiwa wani ga ga ƙugunsa kai wani zuwa ne sai ya kai mai baki yana gangara ga makoshi ne amma akwai mutane guda bakwai wanda Allah zai yi musu inuwa ba su mako san ana yi ba Allah ka sa mu cikinsu shi yasa mai gudun duniya dan mala yake cewa wa haulul hasiri a azamu kullu amri idza shuhada'u tuqafu lil khitab yace taron tashin alkiyama in kana bada tashin hankali to in ka kai gare tsaya don shi yi kowane tashin hankali girma shahidai ma shahidai kun san manzo Allah ya tabbata mana cewa ba a wa shahidai tambaya cikin kabari ko to shahidai ma in an zo hilin alkiyama sai an tsayar da su amma su khidab za a yi da su ba su'ali ba za a yi musu khidaba menene khidab za a tabbata musu da abin da kai ce ka san kai kaza ka san kai kaza ya ce kina cewa bai ba ce Allah na yi ce to wadannan ruha ma asiri can babu wanda ya sani nan ma na ruha ma ta yi aljanna Allah ka samu cikin su to sai sai kama a karanta ma wannan kamin a ce ka ta yayi hankalinka sai yayi balantana a ce wacce ka yi mannu kisa ƙalla ma ja. duk wanda Allah ya tambaya ce don mi kai wala bai iya bada ansa kuma da ke ya tsira Allah kai mana hisabi hisabi mai sauki to wayannan mutanen guda bakwai ranar alkiyama su suna cikin inuwa duk wanga tashi hankali ba su gani ne bari mu jiya dawa da waye na harko, manzo Allah ce imamun adil shugaba mai adalci shugaba mai adalci Gada shugaban kasa ne ko shugaban jiha ne ko na local government ne ko na shiya ne ko na gidana kai ko uwar gidata wallahi kowaye in dai kai adalci ga waɗannan da kake shugabansu to za ka shiga cikin wayannan mutane duk wanda ya adalci ga wanda yake shugabanta ko da mutum guda na a karkashin ka an ka ce kai a shugaba ne ko in ka yi mai adalci ranar alkiyama sai ya shigar da kai cikin yin wagga. in ko ba kai ba inda kowa tsaya tsaye ka can Allah ka samu zama shugabanni masu adalci galibi da an ce shugaba ni abin da ɗaya na hakallo sai in bibi ciyaman ko to yi ma yana da wani naka shugabanci gidana ko eh ina son in shiga in wagga sai in yi musu me adalci malam ba yana da wani naka shugabanci a shi kan malam tashi tashi ta wa girma dan shugaban makarantar gana shugaban ni ba shugaban kowa bayan gidana abin da ɗan sauki sauki jama'a an fahimta to in kawa waɗannan da kake shugabanta adalci sai ka shiga ciki in ba kai musu adalci ba Allah za ka tashi ɗaure adalcin ka zai kwance ka ko zaluncin ka ya ƙara tumurmeye ka Allah ya ba mu ikon yin adalci amma jama'a menene adalci da ya kamata mu san adalci saboda na fahimci mata ba su san adalci ba mala ai hankuri menene adalci malamai sun ce abin da ake kira al'adulu huwa wadda kulli shay'in fi muhalli abinda a adalci shine kowane irin abu ka azashe wurin zamanai yanzu da Allah ga ina aka sata to abinda a adalci a gane ta nan kaina duk an ha gane ni na satar kawai na take ban yi mata adalci da kun ko ta ina ya satar kawai in take ko tawata amma ban yi adalci don Allah ina an ka san aka sa hijabi da kai aka sa shi a sake ko to da duk aka gane ki ke cire ke daure shi ga kugu don Allah ke mai adalci baki mai ba dan haka ya ana ba dan marasa adalci ana hasawa da ke ko an fahimce ni mutum ne yana da mata biyu misali ina yawan ba da wannan misalin. mutum ne yana da mata biyu wannan Allah ya yi ta tana da tsayi sannan tana da babban jiki wannan Allah ya yi ta ba ta tsayi ko kuma tana tsayi amma ba ta da babban jiki inda za a ba wa gazani biyu na atan ishe ta sai mata ɗinki lahiya lau amma ga ya hanka ba ta turmi guda bai isarta sai an yanko wani kyalle an yi ƙari to da Allah in adalci za a yi sai na sawo turmi guda biyu ya kamata in raba shi Allah shi muku albarka ku da annan makaranta ku kun gano kun gane ku da annan makaranta an su da Allah saurara Allah ya ce ce ku kun gane amma kun san wani abu wallahi matan argungu wayannan da a cikin gari har yanzu ba su gane ba to sai na taho da turmi guda biyu ko taho turmi guda biyu yabba wa gabe girman jiki guda ba ga guda don Allah miya suna ne a ko haɗi gaskiya miya suna ne azalimi azalimi ne ai abinda adalci kuna fahimta ta abinda adalci wagga da adda girman jiki an gane cewa lalle zani uku bai mata ɗinki sai ya kai hudu to a dobo guda cikin wancan a haɗa mata hudu a bata wagga a bata biyu an yi adalci adalci ya kunga ce eh. eh. yawa mala mala Allah shi ma albarka na daɗe da fahimta haka akwai wata magana da na yi ta ƙalubalanta ban taɓa samun wanda ya gamsar da ni ba sai wata mata guda ita kan ta min bayanin da na gamsu da shi amma na daɗe ina tambaya bisa ga lokacin da mun kai magana da saboda samun wanda ba amsar ta gamsar da ni ba akwai wani muna huci da mata suke yi ba ku ba matan cikin gari wai sai su ce wai ciwon mace na mace na kuma wallahi muna munafurci na furci ne babu gaskiya ciki inda sun hito sun faɗa gaskiya sun kace ciwon mace na son kaina da ina yadda amma magana wai ciwon mace na mace na furci ne tsabaji ana samun kalilan kalilan na kware da gaske cikin mata wayan daga son ayi adalci wallahi galibi sun hisun a taushe haƙƙi in kaga ta yi shiru to an dora ta bisa wada amma in ka ji ta koka ita aka zalunta radda an kawo waccan kuma sai haga abin ya canza kala ya kamata ku wa kanku adalci ku da ku gyara wallahi da za ku yi ma kanku adalci ku taimaka maza ko suna so ko ba so sun yi adalci yanzu mace nawa ce mijinta zai zo da abu ya bata ce to ina da ya ta bata ba ta yi amma in ta ga an baya wata ba ba ta ba tana ne to jama'a abinda adalci shine wadda kulli shay'in fi muhalli kowane yara abu ka azaci bisa ga wurin zama ne kun fahimce ni ko yanzu gada zane biyu ga waɗinki ka ba ta zane uku ta yi ɗinki har ta waɗiyarta ko ta wani nata ga wagga ka bata guda bai isa sai ta ce ta samu wani yadi kila wanda ba bai ma koyi matin da kalar ba an hada mata to Allah yana kai mata adalci ba kai ba ka ɗobo wancan nan sai ka hada ka bata to da kaya haka na ita ga sai ta ce ya cuce ta ya zalunce ta wai zani biyu ya bata amma ba wancan turmi guda kuma ita babba azzaluma fa don son ta kai ta amshi abin da ya wuce haƙƙinta haka nan misali wannan ba ta da lahiya lalura ta kama an rubuta mata magani an ce maganinta dubu biyar sai ka ce ka so mata ka wannan ta rashin lahiya ko da an ka diba sai an kai suka daga paracetamol sai vitamin C na ka so ka so shi naira 100 ko 150 ka shi shin baka yi adalci ba zai siya da wata hujja Eh? da wata hujja saboda haka ku kanku karan kanku ba kwawa kanku adal do Allah ku fahimci wani abu kun san wani abu wala duk wanda bai fi makarantar manzon Allah ba duk wanda bai shiga makarantar manzon Allah ya karanci yadda ake zamantakewa ba jaki ne saboda haka mu yi kokari mu yi karatu mu san menene addini shi ɗan zai samu zauna lahiya Allah ya ganar da mu ina ganin mu ci gaba da <laughs> karatu ko to imamu adilin ko shugaba mai adalci na biyu wa shabun na shafi ibadatillah da matashi wanda ya taso rayuwa ce tun harko cikin bauta Allah kuma haka ya ɗore ba wai can da ana gani ne cikin bauta Allah daga baya wandare ba a'a ya zan ya tashi cikin ibada ta Allah da ganin girma Allah da bauta wa Allah kuma rayuwar ta dore shi ma zai shiga cikin wannan inwat wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da mutumin da zuciyarsa tana rataye ga masallaci ma'ana tana rataye ga sallah ba wai sai namiji ba har da mace in ya zama ta zuciyarta ko da yaushe tana ga sallah ko yaushe dai bukatar lokacin sallah dai yayi ta yi ta yi sallah da an ce lokacin sallah ya yi hankalinta bai kwanta hankali ne bai kwanta sai ya yi sallan nan to shi ma yana daga cikin wa'annan mutanen da Allah zai wa mi zai wa inuwa wa rajulani tahabba fillahi da mutum biyu wanda sun kaso juna saboda mi saboda Allah dada mutum biyun nan kodawa da kanina mutum biyun nan koda aboki da aboki ne mutum biyun nan ko da ɗa da uba ne ko da uwa da ɗanta ne ko da mata da miji ne in dai sun so juna saboda wa saboda Allah a alaihi saboda Allah sun ka haɗu ba sharhole duniya ta haɗa su ba ba kuɗi sun ka haɗa su ba ba wani abin duniya haɗa su ba a saboda Allah sun kai ni sun ka haɗu wata farraka alaihi kuma radda rabuwa ta kama ya za'a rabu don wa ba wai irin rabuwar ga ta rashin girma da arziki ana uwaka ubanka ba ba ta ba sun hadu saboda wa sun rabu saboda wa saboda Allah to wa'annan su ma suna cikin wanda Allah ya mai alƙawarin zai sa su cikin wasa Allah ka ba mu iko mu son wasu mu saboda Allah amma abinda kamar waya Allah ya sawa ga wa rajulun da atu imra'atun da mutumin da wata mata ta kira shi za tu mansubin matar wadda adda matsayi watakila ya sarki ce ko watakila babban mutum ce ne tana da matsayi wadda malin kuma gata da kyau ta kira shi ta ba da kanta gare shi amma sai faƙala sai ya ce mata inni a kafin laha ni ina jin tsora Allah ba zan yi zina ba ya yi offer ta to shi ma wannan mutum yana ɗaya daga cikin min. mutanen da Allah zai wa inuwa kun ga wanga tarkon wanga tarkon to Allah ya sauka Allah tsere da kadan ne masu mi masu tserewa idan mun dubi yanayin duniya a yau idan ana son a yi ma tarko to wuri biyu ne ake wa maza tarko ko dai dukiya ko mata duk wanda kaga Allah ya tsare daga sharrin wayannan ba ku nuka ni ba duk wanda kaga Allah ya tsare daga sharrin wannan wayannan to ya karu Allah ya kare mu sannan yace wa rajulun ko da mutumin da tasaddaka bi sadaqati yayi sadaka daga cikin sadakokinsa da yake yi fa akhfaha ya boye sadakan nan ya asirta ta hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu hayyazan hannunsa ta hagu bata san mina na hannun ta dama ta basuwa ba kenan da ya dubo ya bai ba tare da ya mi ba tare da ma ya lisafa ba iya kai don Allah kenan to shi ma yana ɗaya daga cikin wayanda Allah zai wa min inuwa Allah ka ba mu iko wa rajulun zakara laha khaliyan da mutumin da ya tuna da Allah shi kadai ba tare da kowa ba fa fadat aynahu idanuwansa sun ka dinga zubar da hawaye yana kuka saboda abin da tsakani da Allah shi ma Allah ya mai alƙawalin ni zai shigar da shi karkashin ni in wasa saboda haka ya jama'a wannan yana gwada cewa tuna Allah ka yi kuka ka zubar da hawayenka yana ɗaya daga cikin ladubban da ake bukata a cikin me a cikin zikiri Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ya ba mu ikon kiyayewa ina ganin nan ya kamata mu dakata ko wasu bihanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum